hannunka mai sanda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله وخاتم الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين وأما بعد jama'a masu sauraron mu barka mu da haka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda da cikin sa muke kawo ayoyin qur'ani mai girma da yin bayani kan irin nasihihin da suke tattare da su da fatar Allah ya sa mu dace a duniya da lahira amin summa amin kuma ni ne tijani malam da magaram zan kasance da ku daga farko har karshen shirin na yau da yarda Allah tare da injiniyan mu Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ai sauraron lafiya كل نعمة الحمد لله على كل نعمة وأسأل الله من كل خير To Madalla a yau a cikin shirin za mu fara ne da sauraron karatun ayata farko zuwa ta uku a cikin suratul kasasi طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون طاسين ميم الله نيسان أبن ديكي نفيد ونن Waɗannan su ne ayoyin littafi mabayyani, muna karanta maka labarin Musa da Fir'auna na gaskiya don mutanen da suke ba da gaskiya. Bayan a shirin da ya gabata mun kawo ƙarshen bayani a cikin ayoyin suratun Naml a yau za mu fara bayani ne a cikin suratul kasasi sura da ta kumshi ayoyi 88 kuma an sabkar da wannan sura ne a birnin Makka kafin hijirar manzon rahama tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi da kuma Allah gidansa tsarkaka daga Makka zuwa Madina. abin lura a cikin wannan sura kusan ayoyi arba'in wato kusan rabin ayoyin wannan sura suna bayani ne kan tarihin annabi musa alaihi salam tun daga haifuwarsa yarintarsa da kurciya da kuma lokacin da ya yi aure da kuma yadda aka ba shi matsayin manzanci daga allah ita ma wannan surar kamar sauran 'yan uwanta guda 28 a cikin Ƙur'ani mai tsarki sun fara ne da haruffa da babu wanda ya san ma'anarsu sai masani mai duka mabuwayi abin kaɗaitawa da bauta wato Allah maɗaukakin sarki. Bayan haka ta fara bayani ne da ayoyin Ƙur'ani da hakan ke nuni a fili kan falala da mu'ujizar da ke kumshe a cikin ayoyin Ƙur'ani mai girma da wannan ke nuni da wannan littafi tsakakakke ne kuma sabkakke ne daga Allah maɗaukakin sarki kamar yadda kowane littafi shi ma ƙur'ani ya yi amfani da haruffan da kowa ke amfani da su amma hikima da balaga da bayyanannan da kuma bayyana haƙiƙani da kuma a sarari a fili ƙarar cewa Ƙur'ani ya yi fice kuma ya gagari sauran littattafai domin kuwa babu shakka kan hakan da kuma hakan ke bayyana matsayi da kuma ɗaukakar Ƙur'ani mai girma. Ci gaban ayoyin suna bayani ne kan abin da ya wakana tsakanin annabi Musa alaihi a lokacin daular fir'aun da cewa mu a cikin Ƙur'ani mun sabkar da shi kan gaskiya da haƙiƙa kuma ya keɓantu da duk wani abu na rashin gaskiya a cikinsa akwai labaran na rayuwar manzanni da sauran al'ummomi da suka gabata domin hakan ya zama darasi da karfin gwiwa ga mumunai da sauran mutane masu aikata alheri da imani su sani 'yan uwansu mumunai da mutanen kirki sun rayu cikin matsala da takurawa amma suka jure da samun matsayi mai girma to su ma su yi koyi da ci gaba da tafarkinsu da tsayin daka da juriya. a cikin waɗannan ayoyi za mu ilmantu da abubuwa uku kamar haka na farko dai sunnar alkur'ani ce ta kawo mana tarihin al'ummomi da suka gabata domin zame mana darasi a rayuwa da samun dacewa na biyu kuma gwagwarmaya da ɗagutu da azzalumai ta farkin annabawa da manzannin Allah ne don haka dole mumunai su yi koyi da wannan hanya da kuma ta farki na annabawa da manzannin Allah. Nogu kuma kisosin Ƙur'ani kisosi ne na haƙiƙa da abubuwan da suka wakana a rayuwa ta gaskiya ba almara da ƙirƙirowa ba. Subhanallahi سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله da ƙarshe za mu saurari karatun aya ta hudu a cikin wannan sura ta ƙasasi إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ۖ إنه كان من المفسدين حقيقة yayi ɗagawa a bayan ƙasa ya kuma sanya mutanenta ƙungiyoyi daban-daban yana botar da wata ƙungiya daga cikinsu yana yanka ‘ya'yansu maza yana kuma raya mata hakika shi ya kasance cikin masu ɓarna. wannan ayar tana bayani ne kan mulki da salon mulki da hukumar fir'auna da cewa fir'auna domin launin al'ummar bani isra'ila da samun damar mulkarsu hankali kwance ya yi amfani da salo iri-iri inda ya samar da sabani a tsakaninsu da kafa musu gungu-gungu a tsakanin al'umma ta haka ya hana su haɗa kai da mai da hankali kan ƙalubalantar hukumarsa ta zalunci a yau ma irin wannan salo ne 'yan siyasa suke amfani da shi don mulkar al'umma ba kan gaskiya ba har haka lamarin yake manyan kasashe na kawo baraka domin ci gaba da danne sauran kasashe da al'ummomi a faɗin duniya Fir'auna don tsananin zalunci da danniya bayan ya fahimci ƙalubale daga Bani Isra'ila sai ba da umarnin kashe duk wani da aka haifa a cikinsu idan namiji ne, amma idan mace ce kuwa a barta domin zama baiwa da za ta riƙa yi masu hidima da bauta. Wannan wani salo ne na Fir'auna na hana ƙaruwar da kuma bunƙasar al'ummar bani Isra'ila musamman matasa a cikinsu da za su iya fuskantar mulkinsa da zaluncinsa a daidai wannan lokaci ne dai aka haifi annabi Musa alaihi salam saboda tsiratar da rayuwar wannan jariri mahaifiyarsa ta sanya shi a cikin wani akwati da ɗora shi a cikin ruwan maliya da ke gudana A cikin waɗannan ayoyi ko kuma wannan ayar za mu ilmantu da abubuwa biyu kamar haka. Na farko dai idan al'umma tana da haɗin kai hukumar zalunci babu abin da za ta iya kanta kuma zaluncin su zai kawo ƙarshe da kuma hukumomin da dalolin zalunci za a kawo ƙarshen su kuma da kawo ƙarshen irin rarrabuwar kawunan jama'a na biyu kuma raunana ruhin matasa da shagaltar da su da tusa ra'ayin 'yancin mata a tsakanin al'umma wani salo ne na 'yan siyasar zaluncin duniyar yau domin mulkar sauran al'ummomi da kuma danne sauran al'ummomi na duniya da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na yau a madadin dukkan waɗanda suka tallafa a cikin wannan shiri ni tijani malam lawal da magaram da na shida na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu